ranar da azalimi dai zalunci ya gagara ce an yi zalunci sai gashi kuma an yi zalunci yana rayan saboda dama addu'a ba ta gaskiya bane magana dama ba ta gaskiya bane an faɗa ne don a burge kuma ta wuce da ba wanda ya isa din Najeriya ya ce maka wai yana tuhumar sa da kasawa akan aikin da aka dora masa sai dai in kana da wata magana ka faɗa barka da zuwa wannan channel namu mai albarka Sheikh Musa Yusuf Asadu suna ya yi radi zuwa ga zazzafan radin da Dr. Idris Zuwan Tanshi ya yi wa Profeso Aliyu Isa Fantami. Ku biyo mu a ciki wannan shirin don ku ji wannan radin da malaman suka yi tare da dalilin da ya sa haka. tun farko dai dr idris zantan shi ya fara wa professor aliyu isa fanta mai inda ya faɗa magana mara daɗi wanda ba za mu iya gaya muku ba saboda rashin daɗin su amma sai dai mu ta muku sai ku ji daga bakin dr idris dutsen tanshin ya ce Furfeso Aliyu Isa Fantami ya yi wani magana inda ya ce kar Allah ya nuna mishi ranar da zai ga ana zalunci yana da daman hanawa bai hana ba sai kuma Allah ya ba shi dama amma kuma bai hana ba wannan ne dai ta sa yi mai wannan raddin. kuma ya ce kukan da yake yi idan yana karatu na munafunci ne ko kuma mu ce na jin daɗi yake yin shi haka dai ya yi ta zantuttuka marasa daɗi amma bari mu sada ku da bidiyon malamin don ku ji daga gare shi don ku sami sahihancin labarin sannan kuma mu za mu sada ku da bidiyon shak musa asadu suna yayin da yake ba dutsen tanshin raddin sai na cina wani malami kamar da gaske ya ce wai kada Allah ya nuna masa shi a ranar da azzalimi dai zalunci eh ranar da azzalimi ya zalunci ya gagara ce an yi zalunci sai gashi kuma an yi zalunci yana rayan da dama addu'an ba ta gaskiya ba ne, magana dama ba ta gaskiya ba ne. an faɗa ne don a burge kuma ta wuce zalunci nawa aka mai kace da da kai kuka kace da a tafi Jos saboda ana kashe musulmai to zamfara nawa kashe katsina nawa kashe sokoto nawa kashe a bauchi ma nan nawa kashe wajen duguri yanki da nafas me kai me kai me kai a lokacin da aka rufe boda a arewa ɗan inda tattalin arziki ma ake samun rabanu aka rufe me kace a kai man fetur da aka kara yana lita 85 ya je 300 yanzu gas abin 150 yanzu 900 muka so gashi a janareto me ka faɗa me ka faɗa da ka ce minista kawai zai iya matan minista ma tana raba kujerun aikin hajji ko ba kai ka faɗa ba yanzu matan ministocin ba sa raba kujerun aikin hajji me kace kai ba ka ba da kujerun aikin hajji a yanzu hujja ne a kanka Alƙur'anu hujjatun laka au alaika hujja ne wala duk magana da kai ta ba dan Allah ba kafin me ite mutu sai Allah ya nuna ƙaryarsa kuma ya nuna wa mutane shi makaryaci ne Allah sai ta fita Today yanzu mai sauraro bari mu sada kuriya bidiyon Sheikh Musa Yusuf Asad suna inda yake yin wannan zazzafin raddin zuwa ga Dr. Idris Dutsen Tanshi. sannan kuma misrau idan wani harin ne zuwan ka farko wannan channel nawa ka danna alamar subscribe tare da alamar karrawa domin samun su kundin labaran idan har mun daura sannan kuma ka yi tare da commenting bidiyo nan namu sannan kuma a cikin wannan bidiyon mun za ku ji yana magana game da kristoci inda ya ce samun minista da professor ali isa fantami yayi ya zama karya ga musulmai hasali kuma ya ce ya kawo ci gaba ga malamai inda ake ganin ganin malamai da mutunci a wannan ƙasa ba kaman da ba ga bidiyon malamin da ya kaman haka ku ji daga gare shi shi yasa da wannan ne muke girmama malam isa alifantani ku duba ku gani ai wa'ancan mutanen ba su ɗauka cewa ma Allah yana mana baiwa irin wannan ba sai da malam isa ali ya bayyana saboda ba wanda ya isa din najeriya ce maka wai yana tuhumar sa da kasawa akan aikin da aka dora masa sai dai kana da wata magana ka faɗa shi kenan sannan ku duba ku gani hawan sa a matsayin sa na minista har yanzu abin da aka san shi da shi na karantarwa bai janye ba bai daina ba wannan abu ne da ya kamata a jinjina masa don wallahi wani ba za ka gane kowaye mutum ba sai mukami ya zo sai kaya sun zo tukunna wallahi zai rufe ne majalisin ya ce to wallahi abubuwa fa sun yawa ba lokaci shi da karatun sun yi sallama salamun ƙaunar min rabbi rahim sai dai in kujerar ta ƙare an sauke shi sannan ya dawo amma ku duba ku gani a tsawon shekarun nan samun kujerar ba ta sa abin da aka san shi da shi na karantar da mutane addini ba ya saki wannan abu to duk najeriya idan ana maganan boko ba yana daga ciki ba shi me yasa bai watsar da karatun addinin ba saboda boko kuma ai yana faɗa kullum yana cewa babu wani abu da Allah zai masa na kima sama da wannan aikin na addini to kowane malami haka ya kamata a ce yana ji sana haka ya kamata a ce ya ɗora ɗansa ka dinga cewa duk abin da ɗanka zai karanta a duniya duk kimar da Allah zai mai wallahi ƙasa da addinin take ba ta kai addini ba wadda haka malamai ya kamata su tsoron Allah su gyara wasu in karatu ya zo kan kowa